العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na uku a cikin karatunmu na 74 na'am a cikin karatunmu na marat su'ud da sharhinsa na a yau uku ga watan safar hijira ta uku. 11 ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya ah. za mu tashi baiti na 355 madluluhu kulliyatun in hakama na'am وعلى آله وصحبه ومن ala أما بعد فيقول alihi رحمه الله مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم نعم يتي مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم مدلوله wato madlulul am abinda al'am yake nunawa kulliya yana nuni ne akan alkulliya wato alkulli wato ma la yumkinu tasawwuru ma la yamna'u min tasawwurihi min wuqu'i sharikati fi wato abinda ake tarayya a cikin sa hmm? in hakama alaihi fi tarkibi man takallama idan wanda man takallama hakama alaihi yayi hukunci a kansa fi tarkibi a cikin wato tarkibi a cikin jumla wato in ta zamanto a cikin jumla wadda take a qabilatun litasdiqi aw annafi ba wai kawai a jumla da take ba wai kalma da take tasawur ba kun san akwai a akwai at-tasawur akwai al-hukm to in aka yi tarkib shine zaka kai ya zuwa ga al tasawur wannan wato bayan ka riga ka in kai hukunci to hukuncin da kai a kansa kulliya ne amma kafin ka yi tarkib ka sanya shi a cikin jumla wadda take ta dalalata take a hukunci ne kake yi da take bukatar a la ko na'am to wannan kafin nan tasawur ne shi wannan tasawur ɗansa ba kulliya ba ne hmm. ba su ba kulliya ba ne kamar ka ce kamar idan ka ce al-mushrikun ko ka ce al-muslimun kai kaga wannan tasawur ba ba ba za ka ce wannan kulliya ba ne amma da za ka ce al-muslimuna humus sadiqun al-misali to ka kai wannan tarkibin to wannan kulliya ce tasdiki ce saboda suna karban tasdik to shi wannan abin da yake nuni a kansa kamar in ka ce a liyakun almuslimun hmm? in ka faɗi wannan umarnin kaga dukkan wanda yake musulmi ne wani ya shi maluhu hmm? na'am <coughs> cikakken bayanin da zai zo a cikin sharhin na'am a ka sani a farko cewa akwai lafuzza guda uku ya kamata a tsaya a kan sanin abin da suke nunawa nan lafuzzan su ne akwai alkulli akwai alkul akwai alkulliya wannan duk mun yi su a a takribul usul wajen ismin farko na madlulatul alfaz na'am ta abin da ake nufi da alkulli shi ne wato alƙadurul mushtarak bainal afrad wato gwargwado wanda ake ishtiraki da shi tsakanin ɗaiɗaikun jinsin lafazi da yake nuni akan alkulli to shi ake ce ma mutlaq don haka shi alkulli shine abin da almutlaq yake nuni ya zuwa gare shi bi fardin wahidin yana gaskatuwa da wato mutum ɗaya in aka same shi yayi a wajen wajen fi siyakil isbat amma a wajen tabbatarwa kamar rajul kaga rajul kowane irin rajul ya zo haka mm. mm. kamar yadda aka ce tahriru raqaba kaga kowace raqaba ta zo mm. saboda abinda ake bukata alqadrul mushtarak bainal afrad alladhi huwa ar-riq shine alqadrul mushtarak a tsakanin su to wannan shine alkulli wanda da ana lafazin sa shine annakira fi siyaqil ithbat annakira fi siyaqil ithbat amma in aka tabbatar da ita na'am <coughs> to mun ga an ga alkulli ko to sai kuma alkullu shine lafazi na biyu shine almajmu abinda aka tattara gaba ki daya bi haifu la yabqa fardun fardun bi haifu la yabqa fardun na'am alkull shi kuma almajmu tattara abinda aka tattara ne bi haifu la yabqa fardun bi haythu la yabqa farun yanda babu wani guda daya wanda zai to yayi saura فالحكم hukuncin zai to mai tabbatacce ne ga majmu'in tattaruwar dukkan ɗaiɗaikun wala yatanawal al-afrad bi'ayniha amma baya hada kowane ɗayan su daga cikin ɗaiɗaikun da ainin su wajen korewa hmm. بل يتعين نفي المجموع بفرد لا بعينه بل واتو korewar almajmu yana ayyanuwa da wato mutum ɗaya. wala yalzamu nafi jami'il afrad amma in ka kore ɗaya da wannan baya lizimtar ka kore dukkan al'afrad din ka dai kore almajmu amma baka kore kowane ɗaya fardin fardin ba to wannan shi aka a kansa ne aka sanya asma'ul a'adad su a wato sunayen adadi kamar in ka ce ashara ga in ka in kace laysa fi dari ashara ga kana hukunci ne akan almajimo wannan bai kore ya zama to an samu tis'a an samu ahada ashara hmm, an samu isna ashara da hukuncinka akan almajimo ne na وكل لفظ موضوع لنوع مركب من الجنس والفصل da kuma dukkan lafazi da aka da aka ajiye shi akan nau'in da aka yi tarkibin da aka hada shi daga aljins wal fasl aljins wal fasl kamar ka ce alhayawan abdahik alhayawan kaga jins ne abahik fasul ne to dukkan wani lafazi wanda aka ajiye shi ga wannan to yana daga cikin asma'ul yana daga cikin alkul na'am fa idza qulna ga misali ne yace idan muka ce laisa indahu ashara laisa indahu ashara ba goma tare a wajensa dama an yakuna indahu la yalzamu nafi wannan baya lizimtar korewa dukkan ɗaiɗaikun al'ashara din zai zama zai iya yiwa yana da ɗaya yana da biyu yana da uku ya halatta ya zama to tara ta kasance tare da shi haka in muka ce laisa indahu insan ba mutum tare da shi laisa bi insan ya halatta a samu hayawan a dabba wadda take ba mutum ba ta a wajensa wannan finnafi kenan mm, finnafi kenan mm. sabanin tabbatarwa kamar ka ce in ka ce indahu ashara ko kuma ka ce indahu insan don kace yana da ashara ya dullu ala tisa mm, da daga wato goma bitabammun bidalalati tabammun ita ma mm. wa ala thubuti nadir a kuma yana nuni akan tabbatuwar mai yin magana da kuma wanda abin da yake hayawan shi ma bit tazammun aidan tunda al-insan ya tazammun al ya tazammun an to wannan shine al wani misalin da akan kawo tsakanin alkul, bari mun kai kulliya zan kawo misalin da al ya kawo a cikin tanqih na'am to ita kuma kulliya shine tabbatar da hukuncin ga kowane ɗaya. ta yadda babu wani ɗaya wanda zai yi saura kuma hukuncin ya zamanto tabbatuwa ne lilkulli ga kowanne amma da dalalar iltizam wato dalalar luzumiya iltizam to wannan shine ka sigogin al'umum ga baki ɗayansu don haka idan ka ce a bisa misali yushbi'uhu na'am yushbi'uhu ashba na'am yushbi'uhu raghifani galiban wato abin nan bangaren biredi gurasa wato kullum gurasa biyu za ta kusar da shi a galibi sadaka bitibarin kulliya bitibarin kulliya gaskiya ne kowane mutum hmm, tunda kana yin hukunci ne ala kulli fardin fardin laisa alal majmu eh, saboda haka fa sadiqun bi tabi'atibarin kulliya cewa a cikin kulliya ai kowane mutum wannan hukuncin bi itibarihi fard min min afradil almutawadi din wannan yashba'uhu yushbi'uhu raghifan hmm. dunan kul banda alkul ba ka ce kullu insani ya shiga ce dukkan mutane rarifan an taru falau kana umuri kullan da a ce abinda al'umum yake nuna wa kullu ne ba kulli ba da lazamtar hukuncinsa ga ɗaya daga cikin ɗaiɗaikunsa da ba zai lizinta ba in ya zama to fi na nafi a cikin wajen korewa ko kuma a siyaƙin na haihani لأنه لا يلزم من النهي عن المجموع إلا ترك domin baya lizimta daga hani akan wato taron almajmu abin da yake tattara ga baki daya illa barin wannan abin da aka tattara din halin kasancewarsa cewa shine abin da aka tattara wannan kuwa in aka samu ko da juz'i ne guda ɗaya wannan ya wadatar kan cewa hukuncin ba a majmu'u ba ne hmm. lakin al'am kulli fardin nafi shi ko al'am shine wanda yake hukunta tabbatuwar hukuncinsa da kowane ɗaya daga cikin al'am ɗin a wajen korewa da wajen hani walalika inna ma ya tahaqqaq idza kana masamahu kulliyatan la kullan wannan ko yana tabbata ne idan abin da aka ambata aka wato aka ambace shi da shi kulliya ne ba kullu ba yanzu kaga idan kace a kullu insanin yushbi'uhu raghif kullu insanin yushbi'uhu kamar yadda aka faɗa kaga wannan hukunci ne a in kai nafi mm, in kai nafi kace a a wato la yushbi'u kullu la insan raghifan mm. to kaga wannan a a a wajen ko da ke ai a wajen nafi ba za ka yi kana so ka tabbatar ne ba za ta yi ba za ta yi ma'ana ba hmm, ka ce la yushbi'u kullu insan kullu insan razifan kamar ka ce a in ka ce la ya ƙomu kul la ya dukul mu ɗauki dai wannan ɗin a wajen mu ɗauki kullu insanin ya shiba uhu ragifan kaga wannan ala kulli fardin fardin ne amma idan kama aka ce kullu insan ya shilu sakra al'azima كل insanin ya الصخرة العظيمة كاغا kaga wannan hukuncin ya su duku alal majmu wala ya su domin taruwa za a yi a ɗauki ƙaton dusa kullu insani kowa ya ɗauki wannan dutsen babba kaga hukuncin alal majmu amma in ka ce idan kai e, e, wajen to ya za a yi wajen nafi wajen korewa mm. idan ka ce layash ba wato layashi a shi الصخرة illa ashara, mm. to ka ganin wajen ka fitar da shi daga al'umu mm. tunda wannan ya zama to sunan wannan ya koma al-mutlaq sunan adadi ne Ta riga ka ayyana shi bai zama to hukunci akan al-kulliya din ba shi akan al-kulliya wato ala kulli fardin fardin shine al'am wanda kake hukunci akan kullu fardin fardin kamar idan ka abin yake zuwa a cikin a alfaz kamar ka ce akrim man dakhala dar ko man dakhala dar fa akrimhu man dakhala dar fa akrimhu to kaga wannan ba ana cewa kai hukunci akan hukuncin akan kowane fard da ya shiga gidan hmm? man dakhala dar fa akrimhu saɓanin to wanne ne kuma hukuncin akan alkul za a kawo wannan wannan mun gana kulliya kenan domin man dukkan yasdo kaga ala abin nan al'insan azzakar al'unsa alkabir kabir alhayawan <laughs> shi ma duk zai shiga tun da man ne <laughs> ko in za ka fitar da ghairul aqil da <laughs> da cewa man lil aqil hmm. na'am fa idza arafta hada to in ka san wannan ka sani ce to abinda shi al-mu'allif yake nufi da wannan baitin an yubayyana anna madalul al-am fi tarkibi min jihati al-hukm kulliya shine ya nuna maka cewa abinda al-am yake nuni a cikin tarkibi in yazo wato a cikin a cikin jumla da take da take bayyana hukunci ta fuskar hukuncin nata kulliya ce abinda yake abinda madlulin al'am kulliya ne hmm. ai wato ana hukunci a cikinsa a cikin lafazin بمعنى أن مدلول العام على كل فرد من أفراده مطابقة إثباتا أو نفيا. آه شوى أبندا al'am yake nuni yana nuni cewa madlulul am abinda am yake abinda lafazi ami yake nuni gare shi shine akan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikunsa mutabaqatan dalalatul mutabaqa ba tabammun ba kamar yadda yake ta wajen mutlaq ba kuma dalalatul iltizam ba kamar yadda yake a cikin misalin da ɗazu ya kawo wato dalalatul mutabaqa ce ai tamami ma'anahu a cikakkiyar ma'anarsa yayin da ke talaffuzi da ita isbatan wajen tabbatarwa hmm? au nafiyan ko wajen korewa abin da yake nufi da al-isbat kama al-khabar wal amr kama al-khabar kamar ka ce a kullu insanin ƙa'in wato ko kuma kullu rajulin ƙa'in ko kullu manfiddar qa'im kaga wannan isbat ne A al-khabar ne wal amr ko kuma al amr wajen umarni kamar ka ce man dakhala dar fa akrimhu ko kuma akrim man dakhala dar kaga wannan umarni ne والنفي أو نفيا مثال النفي مثله النهي don haka da za ka ce za a abibi wa ma khalafu fa akrimhum wa la tuzilhum to in ka ce za a abidi wannan menene wannan isbat ko alkhabar wa ma khalafu nafi kenan ko fa akrimhum amr wala tuhinhum hmm, hmm, hmm, nahi kenan Mm. to shi ta ga abidi dinnan amun mm. domin jam'i ne da aka yi masa ta'arifi bil ibafa wannan kuna daga cikin sigogin al'umum kamar yadda zai zo insha Allah za mu ga menene siyabul umum mm. me ya ba shi wajihul umum shi ne eh, suna ne na jam'i duk da yake kaga da aka ce abidi ai akwai nau'i na taksis nawa hmm. wannan izafar tufidu taksis saboda haka shi yasa ni nake ganin a kasancewarsa jam'i shine sigatul umum din ba izafar ba ya kamata a fahimci wannan bal izafa, ai nau'i ne na taksis hmm. na'am والضمائر الباقية Mhm. ita ah. kuma zamirai waɗanda suka yi saura duk suna komawa ya zuwa gare shi ne wa ma khalafu fa hum wa la hum wa innam dama'ir din duk suna komawa ya zuwa ga shi wannan jam'in al-mu'arraf bil idafa to abinda ku yake komawa ya zuwa ga am shi ma ami ne duk da yake kun ga asma'ul ad suna ba za a kira su kamar nau'i ne na al-ma'arif to kaga su ba za a kira su a ce siyagul umum ba ne amma abin da ya ba su umum din saboda suna saboda suna komawa ya zuwa ga lafazi am saboda haka su ma suka zamanto am mm. Na waɗannan misalai guda waɗannan misalai guda hudu دلالة كل واحد منها على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة دلالة كون إيه دقى تكين سو أكان كون إيه دقى تكين إيه دي كنسا دلالة المطابقة تي أي واتو تمام تمام المعنى an fahimci cikakkiyar ma'ana daga lafazin ba juz'in ma'ana ba yanzu kaga kamar in ka ce ashara fahimtar mu ga ai bitta zanmu ne ba ita ce cikakkiyar ma'anar ashara ba amma ta amma ashara ta kunshi tisa to idan wannan ita ce dalalatu tazammu haka zalika idan aka ce ashara wannan ya nuna wato zaujiya bai nuna wuturi ba wannan ba mutabaka ba ce dalalatu iltizam ce yalzam in ka ce ashara ashara dole ta zamanto cika ba mara ba hmm. to amma ba dalalatu mutabaka ba ce dalalatu iltizam amma kaga kamar nan duk da lalata din dalalatul mutabaqa ce na'am لأن wahidin minha fi quwwati قوة bi alabi أفراده domin kowane ɗaya daga cikinsu tana da ƙarfin wato hukunce-hukunce ne da adadin ɗaiɗaikunsa ai ja'a fulanun wa fulanun eh kamar abin da kace kenan kace ja'a abidi kamar kace ja'a fulanun wa huwa abdi ja'a fulanun wa huwa abdi wa hakala kullu fardin minha mahkumun fihi ala kulli fardin dalin alaihi mutabaqatan domin kowane daya daga cikinsu, ana hukunci a kansa akan kowane daya kuma yana nuni a kansa ta fuskar mutabaq wa qawlu al-mu'allif in hakama alaihi fi tarkibi man takallama na'am fadin al-mu'allif da yace in hakama alaihi fi tarkibi man takallama نعم <clears throat> وقول المؤلف فدن المؤلف إن حكم عليه في التركيب من تكلم idan wanda ya zance ya hukunci a kansa fit tarkibi a cikin tarkibi a cikin jumla na'am yuhtarazu bihi ana togaciya da wannan maganar tasa daga lafazi ami kafin a yi tarkibi kafin a sashi a jumlar da take karɓar a tasdiq aw nafi domin ba za a iya tasawurin kasancewarsa kulliya ba a wannan yayin وليس معنى الانتراز أنه قول التركيب ليس مدلوله كل الأفراد باوي احترازin da aka yi togaciyar da aka yi ma'anarsa shine kafin a yi tarkibin abin da yake nuni a gare shi ba wai dukkan al'afirat din bane ba dukkan ɗaiɗaikun bane ba shine maksudin ba wa qawluhu fil hukmi a fadin sa da yace fil hukmi yani sawa a a wato daidai ne kana amu hukuman bihi shi al'am din da shi wato an da shi ake hukunci kamar ka ce as fidari abidi ko kuma ka ce auladi to kaga nan al'am mahkumun bihi ne tunda shine al-musnad ilayhi ko as-sakinu shine shine ake hukunci da shi ko ba haka ba in kace ar-rajul in zaidun qa'imun kai hukunci akan zaidu bil qiyam saboda haka al bihi shine al to haka nan ma in kace as-sakinu fi dar abidi abidi shine al-mahkumu bihi wa huwa am mm. Au mahkuman alaihi ko kuma shi ake hukunci a kansa to kaga anan sai ya hada al bihi kamar faɗin Allah ta'ala faqtulul mushrikina faqtulul almushrikina, mushrikina kaga am ne eh? to wannan fa huwa mahkumun alaihi mm. shi ma babu a cikin ku cikin sha'anin Allah ake magana a'a shi am ne ai za ta alaka ibadi anni shi wannan am ne hmm. duk da yake gaskiya wannan ai ba zai zama to zamanto a a da abidi nan ba ma'arifa ce ai ba na kira ba ce ma'arifa ce kuma ta zo fi fi shar saboda haka ba ba ba ba am bane wannan bal mutlak ne mutlak ne idan suka tambaye ka to amma ai menene hukuncin na'am in ka ce halaktu kamar in ka kawo hadisin halaktu ibadi kullahum hunafa hmm. a ga wannan kayi hukunci ibadi shi kansa <clears throat> abin nan ne tunda sunan jam'i ne mudaf hmm. hunafa to haka kai hukunci a kansu to nan ibadi shine mahkum alaihi hmm. ka ganci to na'am فإذا <clears throat> هذا to in ka san wannan to za ka gane za ka sani cewa abinda al'am yake nuni a gare shi kafin a yi tarkibinsa a hada shi a cikin jumla dukkan al'afrat ba hukuncin akan kowane ɗaya ba saboda haka kafin a sashi a cikin tarkibi fahuwar kulli amma aka sashi a cikin tarkibi fahuwar kulliya <laughs> Eh. idan aka yi tarkibinsa to madlulinsa sai ya zama to kulliya akan kulli fardin amma yayin da ya zama to hukuncin ya abu ne akan dukkanin afrad din amma ala jami'il afrad a bai kulli fardin fardin hmm. to wannan bayani kenan

abinda fahimtarsa ya yiwu a gare ni kuma kauce daga abin da yake ba wannan ba to na nemi taimako da zancen alkarafi a nan wajen Ba'adallahi bayan Allah ya nemi taimako bayan a taimakon Allah da maganar alkarafi kaga tauhidi aqida fatali'uhu ka je ka karanta shi in kana so fattabaha ya wannan daga nan ya bayyana hmm. cewa dalalar da am yake akan dukkan al'afra dukkan ɗaiɗaikun bil iltizam dalalatul iltizam ce ita ce kulliya din hmm. wa dalalatahu ala kulli fardin bihiddatihi dalalata kuma akan kowane ɗaiɗai bihiddatihi da wato awaransa to dalalar mutabaka ce Allah ta'ala alam da abin da yake so ya nuna maka kenan cewa dalalar mutabaka ce yaushe ne zai zama dalalatul mutabaka ah, gashi nan yace al-kullu huwa al-majmu' bihaythu la yabqa fardu fal hukmu yakunu thabitan li majmu'il afrad an gane wala yatanawalu al-afrad bi'ayniha fi siyaqin nafi بل يتعين نفي المجموع بفرد لا بعينه ولا يلزم نفي جميع الأفراد وهذا وضع له أسماء الأعداد كما دين دي فدا آه. <clears throat> أما الكلية هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى واحد ويكون الحكم ثابتا للكل بطريق الالتزام وهذا كصيغ العموم كلها فإذا قلنا كل إنسان يشبعه رغيفان غالبا صدق باعتبار الكلية دون الكل أو كل رجل يشير الصخرة العظيمة صدق باعتبار الكل دون الكلية فلو كان مدلول, مدلول العموم كلا للزم ثبوت حكمه لفرد معين من أفراد إذا كان في سياق النفي أو النهي لأنه لا يلزم من النهي عن المجموع إلا ترك ذلك المجموع من حيث هو ذلك المجموع وذلك يكفي في تحققه جزء منه لكن العام هو الذي يقتضي ثبوت حكمه لكل فرد منه في النفي والنهي وذلك إنما يتحقق إذا كان مسماه كلية لا كلا نعم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما نعم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما يتي وهو شيء العام على فرد يدل حتما مع نفسه تنا نوني على فرد يدل ينا نوني ني akan a hatma wato ya yaqinan kenan wa fahmu laysa jazma fahimtar al-istighraq cewa al'am yana haɗe jami'u afradihi laysa jazma wato ba fahimta ce wadda take qat'iyya ba bal albi itibari Zannun rajih hmm. domin za a iya akwai al'am urida da al-khas hmm. eh na'am na'am eh yanzu kamar kamar wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wadan sun ce wannan aham din wuri da bihil khas su mushrikan da suka na maka ake nufi da suka rinka yakan ku shi ake nufi hmm? ba lallai na duniya ba hmm? tunda akwai al'am yanzu alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum annas nan da ake nufi na biyu innan nasa qad jama'u lakum kaga wannan ana nufin dukkan mutanen duniya ne suka hadu ana nufin Abu Sufyan da mutanansa ba ma Quraysh gaba ɗaya ba Abu Sufyan da ya gudu da ya ja mutanansa suka gudu hmm? shi ake nufi to saboda wannan ihtimal din shi yasa istighraq am li jami' afradihi laysa hatma wa fahmu al-istighraq laysa laysa jazma laysa jazma na'am bal huwa inda al-jurli bal shi fahimtar wannan inda al a wajen mafiya yawan malamai bin rujhani da abin da yake mai rinjaye ne wato kenan wato azzannur rajih kenan amma alƙat'u fihi cewa yana nuni bi dalilin ƙat'i ta hanyar yanke ba tare da wani wato ihtimali akasinsa ba fihi a cikin shi al'am mazhabun nu'man ita ce mazhabar abu hanifatan nu'man na'am yani anna dalalat al'am ala asli ma'anahu cewa dalalar am a bisa asalin ma'anasa da kasancewar cewa fardi ne guda ɗaya wannan da lalace qat'iyya saboda wajabcin saura ya zamanto ne zai saura in kai taksisi domin kai bai halatta kai taksisi ba ya zamanto har al'am din baki ɗaya ya kare dole a samu akalla mutum ɗaya saboda haka dalalar am akan guda ɗaya wannan qat'iyya ce Eh. abin da ake nufi da alfar daya alwahid a cikin abin da yake ba jam'i ba ba tasniya ba shi kuma abin da yake a cikin attasniya biyu su saura uku su a cikin jam'i ma'anar faɗinsa hatman yana nufin yanke da yaƙini sannan ya yi ishari da cewa fahimtar al-istighraq haɗewa ga baki ɗaya ga dukkan ɗaiɗaikun ba abu ne wanda yake yanke ba ba abu ne wanda ake yanke shi ba abu ne wanda ake abinda abinda yake tabbata da zato mai rinjaye kamar yadda ya ishara da faɗinsa bal a wajen mafiya yawan malamai bin rujhani da ranjaye ne a yi zato saboda lafuzan am zawahir ne ba ba lafuzza ne wanda suke nafsi ba ba ta yin ba sa nuni akan zamantowa yanke sai da qara'in sai da dalilai sannan ishara ya zuwa ga sabanin sashen malaman hanafiya yayin da suka ce cewa shi lafazi ami yana nunin tabbatar hukunci a cikin dukkan abin da yake karbansa daga cikin ɗaiɗaiku an wato magana wadda take a yanke saboda lizimtar ma'anar lafazin a gare shi a yanke har sai dalili ya tsaya a kan sabanin haka to ta wato <clears throat> wato rairayar magana dai malaman usul sun yi sabani a cikin sigogin umumi bayan ittifaƙin su akan cewa mai gamewa ce ga dukkan ɗaiɗaikun su sai dai sun yi saɓani da lalata a kan istighraq din nan ƙafa an ce yanke ce ko ku bisa zato mai rinjaye ko kuma sashen sashen masu istighraqi ce an waɗansu kuma suna istighraqin bisa zato mai rinjaye sai a to mazhabar shafi'i idan lafuzan in sigogin suka zamanto babu waɗansu ƙara'in to suna yin nuni akan al-istiraqi a yanke bayan dai haka inda da ƙara'in ba su zama to nasi ba kenan waƙala qala ba'dhum sashin su kuma suka ce cewa zawahir ne masu zahirin ma'ana ne ba ta yin nuni sa yin nuni dalala nuni wanda yake mai yanke sai dai da qara'in kama annaha kamar yanda kuma ma dalalata ta ba ta faduwa sai da sai da imam al-haramain imam al-haramain al-juwayni dukkan dukkan lafuzan da dukkan adawatu shart abun da ake sharadi da su kamar man da ma a wato a tani da kamar su iza da in dukkan waɗannan lafuzan da suke nuni akan da ake yin sharadi da su to ta dullu alal istiqra tana nuni akan al qat an wato a yanki sabanin waninsu waninta daga cikin siyagul umum mm, mm. wa inna ma taqbalu takhsisa bi khabar al ahad abin da ta take karban takhsisi saboda laba a hadisai da suka zo al ahad bina'an ala al qara'in da aka gina akan al qara'in to a bisa wannan فإن القائل بأن دلالة العام على الاستقرار قطعية wanda yake cewa dalal abinda am yake nuni al'am yana nuni akan hadewar dukkan afrad dinsa dalala ce wanda take qat'iyya لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لا يجوز تخصيص تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد بخبر الواحد بايا حالة أكيبا شيء واتو a aya ta alkur'ani ko sunna mutawatira da khabarul wahid ba da hadisi wanda yake ahad wala kuma ayi yi tafisun sabil qiyas wanda shine mazhabar hanafiya saboda shi a wajensa dalalatul am ala al-istidraq qat'iyya saboda haka ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa wani abu wanda yake zanni yayi tafsisin ta tunda in kai haka ba kamar yadda ita qat'iyya ba kenan tunda qat'iyya ba ana la tahtamilu ghayraha sau da ba za a yi taksisi ba bi khabar wahid ne masabar hanafiya kuma <laughs> sai mutane su ne subhanakallahumma wa bihamdika na shaɗu allah ila illa anta nastaghfiruka wa natubu